bayanai na nunin bikin magaji ya hana na magajiya a 'yan shekarun baya-bayan nan a nan nijar inda hukumomin ƙasar suka fi baiwa sha'anin tsaro fifiko a maimakon ayyukan inganta rayuwar jama'a a sakamakon yawaitar ayyukan ta'addanci lamarin da ya matukar haddasa kuncin rayuwa a karkara inda talauci da jahilci da rashin ingantaccen tsarin kiwon lafiya suka fi shafar mata mataimakiyar sakataren majalisar ɗinkin duniya amina muhammad wacce ta ganewa idanuwanta zahirin halin da ake ciki a yankunan maraɗi da yamai ta sha alwashin ganar da majalisar ɗinkin duniya buƙatar tallafa wa rundunar jason sahel ga boko haram ga alƙa'ida ga wanda suke dawa daga libya wannan ni abin da nake so mu ɗin mu koma mu tambaya su mutanen nan ta duta abin da majalisar ɗinkin duniya ya kamata su taimaka batun kuɗin da ake kashewa a kan sauron nan don kuɗin da kuka kashewa a kai yana hana muku ku kashe kuɗin akan abin da ya kamata da makaranta ne da sonte ne da samun abinci ne da ruwa duk abin da dai ake so a yi yana hana ku so wannan din za mu je mu ce musu to lallai inda kuka zo kuka ce ba za ku mara ma G5 Sank Sahel ba za ku mara musu baya ba ga in ba ku yi ba ga fa abubuwan da za su faru ba kaɗan ba A take wannan yunkuri ya samu goyon baya daga shugabar kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya Madam Margo Elizabeth Wallstrom mai mukamin ministar harkokin wajen Sweden, wacce ta ce ita ganauce a game da halin da mata ke ciki a Nijar. saboda haka dole ne kasashen duniya su yi wani abu akan matsalolin da ta'addanci ya haddasa akan iyakokin kasashen sahel tana mai cewa ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen isar da wannan sako a gaban kwamitin sulhu ministar ayyukan cigaban matan nijar madam elbak hashiya zainabu tari bako ta yi murna da jin wannan labari a yau in kuka diba ko gani wannan nijar muna kewaye da wuta in ka ce libi ka ce mali ka ce duk dukka dai muna cikin ƙangin da muna da matsala ta tarzoma ta tashi hankali amma duk da wannan suka ce mun yi kokari Nijar muna zaune zaman lahiya to suka ce da a ce birje kinmu ne muke kwasa muna kaiwa dan a yaki ya kamata su ta a tallafa mu bisa kayan aiki kayan yaki yanda za mu dan saboda abin da muke zubawa cikin yakin nan ya zama to ne muke zuba ma al'umma dan saboda ci gaban karkara sai dai mataimakiyar sakataren majalisar ɗinkin duniya Amina Muhammad ta ce ba girin-girin ba. Da wani lokaci kasashen mu na Afirka aka kawo kuɗi to kakara ba sa gani. To nan ma muna so a san cewa sun gani kowa ya gani kowa ya samu. A samu su amfani jama'a. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.